السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da bibiyanmu ta cikin wannan shafi namu mai suna auratayya inda za mu dinga tattauna abubuwan da suka shafi aure da zamantakewa da ba da shawarwari yadda za a inganta zamantakewa aure da kuma hanyoyin da za a bi domin a warware matsala ta aure wannan zai zama makaranta ce zai zama dan ne na tattauna abubuwa da suka shafi zamantakewa musamman da aure kawai za mu fara da darasinmu na farko a yau wanda wannan darasi zai magana ne akan wasu abubuwa guda ashirin dangane ga zaburarwa da kuma kwadaitarwa da kuma fa'idodi na aure za mu tattauna waɗannan abubuwa guda ashirin na farko za mu karbi dalilai daga littafin Allah da sunnar annabi alaihi salatu wassalam da kuma maganganun malamai na kwarai waɗanda suke zaburar da mu suke nuna mana mahimmancin aure a cikin addinin musulunci waɗannan dalilai guda goma ne yanzu za mu kawo su dalili na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya yi magana dangane ga cewa aure ba wai ya fara ba ne daga kanmu a'a duk annabawan Allah da manzanninsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce galibinsu dukansu masu aure ne ko masu iyali ne walaqad arsalna rusulan min qablika alna lahum azwajan wa dhurriya Allah ta'ala ce haƙiƙa mun aika manzanni gabaninka ko mun sanya musu mateku ko mun sanya musu zuriya sannan abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarni cewa a aurar da duk wanda ba shi da aure ta hanyar ba shi tallafi ko ba shi gudunmawa ko zaburar da shi ko kwadaitar da shi ko nuna masa mahimmancin auren ya ce wa an ki ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum ku aurar da marasa aure daga cikinku da kuma nagartattu daga cikin bayinku maza da kuma bayinku wato mata sannan dalili na uku a cikin suratun nisa Allah ta'ala ce fanki homa tsabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba Allah ta'ala ce ku auri abin da ya daɗaɗa muku na daga mata bibi biyu uku uku hurhudu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ku wadatu da guda ɗaya dalili na hudu Allah subhanahu wa ta'ala ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin ya yatafakkarun Allah ta'ala ya ce yana daga cikin ayoyin Allah ayoyin Allah akwai shar'iyya akwai kauniya akwai ayoyin Allah wanda Allah ya saukar akwai kuma ayoyin Allah wanda Allah ya halitta dukkan halittun Allah din nan gabaki ɗayansa ayoyi ne wa fi kulli shay'in lahu aya dulla ala annahu wahid da zaka iya karanta ayar Allah shine a aya makaru'a da kuma aya manzura shine abinda da zaka kalla da idanka na dukkan halittun Allah to su ma ayoyi ne an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya halitta muku daga jikinku wato daga jikin babanmu annabi adam aka tsago hawa'u ya yi ayyuhan nasu ƙorar bakumin lazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa min huma, rijalan kathira wa nisaa ya ku mutane ku ji tsoron Allah mahaliccinku wanda ya samar da ku daga rai kwaya ɗaya daga kuma rai kwaya ɗayan nan ya halitta masa matarsa kuma daga matan nan da miji wato annabi adam da hawa'u Allah ya samar da dukkan mazaje da dukkan mateku ya yi nasu inna naku min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum ku inda Allahi ku. ya ku mutane hakika na samar da ku ta hanyar mace da namiji na sanya ku kabilu na sanya ku a yanki daban-daban ba don ku yi faɗa ko rigima ba don ku san juna wanda ya fi girma a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah to kun ga wannan aya tana nuna mana litaskunu ilaiha ya ce domin ku samu nutsuwa ilaiha bai ce laha ba sai ce ilaiha saboda a samu asakanun nafsani a samu asakan ruhani a samu asakan wato alwujidani da kuma sakan aljisumani wato in kana tare da ka so ake ka samu nutsuwa kashe hudu akwai asakan aljisumani ka samu nutsuwa irin ta gangan jikinka sannan ka samu nutsuwa irin ta zuciyarka kuma ka samu nutsuwa irin ta ranka kuma ka samu nutsuwa irin ta ruhinka wato saboda ita mata duk tana kawo maka waɗannan nutsuwan kashi hudu wanda ba shi da mata ba za ka same shi da duk waɗannan dangogin nutsuwan ba kamar yadda wacce ba ta da miji ba za ka same ta da duk waɗannan nutsuwan ba sai ce waje ala mawaddatan wa rahama kuma ya sanya ƙauna ya sanya kuma rahama a tsakaninku da ƙauna da rahama abubuwa ne guda biyu da ana son miji ya zamo yana ƙaunar matarsa yana kuma tausayinta mace tana ƙaunar miji tana tausayinsa idan kuma tsufa ya taho to sai soyayya ta ragu sai tausayi ya maye gurbin sai ka ga mutum yana tausayin mace ya zauna da ita shekara da shekaru ƙuruciyarta ta ƙare kyanta ya ƙare ƙarfinta ya ƙare lafiyarta ya ƙare to ba zai wulakanta ta a ƙarshen rayuwarta ba kuma ta haifa masa 'ya'ya ita ma za ta ga bawan Allah nan da ci da sha da sutura da magani da abinci da bayar da muhalli ya yi iyayensa har yanzu ga shi, ya ƙare ya yi ritaya ba shi da shi to zan zauna da shi mu ƙarasa a haka to shi ne rahama za ta zo kowa yana tausayinta tana tausayinsa wannan shi ne dalili na hudu daga cikin ayoyin nan sai dalili na biyar shine hadisin anas dan malik wanda wasu cikin sahabban annabi alaihi salatu wasalam su uku suka zo suna tambaya ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama yaya annabi alaihi salatu wasalam yake gudanar da ibada da aka gaya musu sai suka ga matayi kaɗan sai ɗaya ce ni na ɗora wa kaina zan dinga yin azumi kullum ba zan yi fashi ba ɗayan kuma ce zan dinga yin sallah da daddare kullum ba zan yi fashi ba ɗayan kuma yace ni kuma zan ƙaurace wa mata ba zan aure ba har abada sai annabi alaihi salatu wassalam ya samu labari cewa waɗannan sahabbai ga abubuwan da suka yanke sai annabi alaihi salatu wassalam ya sa aka nemo su ya ce musu naji kun ce kai ka ce ba za ka yi fashin sallah ba kullum da daddare ba za ka yi bacci ba kai kuma ka ce ba za ka yi fashin azumi ba kullum sai ka yi azumi kai kuma ka ce za ka ƙaurace mace ba za ka yi aure ba to ku shina ni na fi ku tsoron Allah ni na fi ku bin dokokinsa tare da haka kuma ina yin aure na ina tsayuwar dare ina yin bacci ina kuma yin azumi ina yin fashi kuma ina auren mata na. wanda ya kyamaci ko ya ƙi sunnata baya tare da ni wannan hadisi saƙo ne zuwa ga waɗanda za su ce sun shagala da ibada kun ga wannan sahabi ya ce shi sallah zai ta yi ba fashi wannan kuma ya ce azumi zai ta yi ba fashi wannan kuma ya ce zai ƙaurace wa aure zai ma je ya ɗiya. yadda ake ma ɗan taure annabi alayhi salatu wasalam ya ce sam wannan ba shine addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba addinin annabi alayhi salatu wasalam shine bai hana ka kai aure ba kai sallah kai bacci kai azumi kai fashi ka kuma wato yi a aure ya ce wanda ya saba ma sunnata baya tare da ni dalili na shida shine hadisin maqal bin yasar wanda annabi alayhi salatu wasalam yake cewa ku yi auri mai soyayya mai haihuwa domin zan yawaici al'ummatai da kura na alkiyama mai soyayya ita ce wacce take son mijinta yake santa mai haihuwa kuma ita wacce in ka aure ta Allah zai kawo arzikin 'ya'ya ko mace ko namiji ko kaɗan ko da yawa ko maza kawai ko mata kawai ko Allah haɗa maka maza da mata kuma Allah ijarce ku ba ku haihuwa duk wannan aiki ne na Allah ya khluqu ma yasha ya habu liman yasha inatha wa ya habu liman yasha zukur aw yuzawwijuhum zukuranan wa inatha wa yaj'alu man sha wa kima dalili na bakwai hadisin dan mas'ud Allah ya kara masa yarda ya ce annabi alaihi salatu wasalam ya ce mana ya ku dandazan matasa wanda ya samu iko daga cikin ku ya aure domin shi ya yafi kaiwa matuka wajen rintsa ido da kuma kiyaye gaba wanda bai samu iko ba to ya shagala da yin azumi azumin nan zai zame masa kariya in yana azumi zai samu kariya sanan dalili na takwas shine hadisin abizar wanda annabi alaihi salatu wassalam ya ce in mutum ya yi mu'amala aure da matarsa zai samu ladan sadaka sai sabai suka ce ya rasulallah ya ɗayanmu zai biya bukatarsa ta sha'awa kuma ya samu lada sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce to kuna ga da ya je ya aikata haramun ba zai samu alhaki ba to haka nan idan ya sadu da matarsa ta halal za a bashi lada dalili na tara hadisin abdullahi bin amr bin al-as annabi alaihi salatu wassalam ya ce duniya din nan jin daɗi ne mafi alherin jin daɗin duniya shine Allah ya baka mace ta kwarai wacce in ka ce yi za ta tashi ta yi in ka ce bari za ta bari in ka kalle ta za ta faranta maka in baka nan za ta tsare maka dukiyarka kuma za ta tsare maka mutuncinta sannan in kai mata rantsuwa ba ka san abu to ba za ta ƙara yin abin ba ke kuma ki sa'an miji wanda zai baki ci ya baki sha ya baki sutura ya baki magani ya baki muhallin kwanciya ya baki kayan kwalliya ya baki tsafta ya kula da iliminki ya kula da lafiyarki kuma ya mutunta ki ya mutunta iyayenki ya kyautata miki to wannan shine aure wanda aka yi shi akan soyayya sun ce auren soyayya shine auren da mutane shida suke so babanta yana so babanka yana so babata tana so babaka tana so kai kana so ita tana so to aure ya gama kenan waɗannan su ne dalilai sai ha dalili na goma wanda shi kuma uh, sa'idu bin jubairu ne ya ce abdullahi dan abbas ya ce min kayi aure sai na ce masa a ban yi aure ba sai ya ce to ka yi aure mafi alherin wannan al'umma shine wanda ya fi yawan iyali to kun ga 'yan uwa wannan shine dalilai guda goma daga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon allah sallallahu alaihi duk ingatattu da kuma athar daga wato abdullahi dan abbas wanda yake gaya babban almajirinsa na tafsiri sa'idu bin jubair cewa yana ba shawara ya aure ga ashe muka kalli waɗannan dalilai guda goma na ayoyin alkur'ani muka kuma waɗannan dalilai daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ga cewa aure abu ne mai mahimmanci wannan su ne ayoyi da hadisai da suke zaburarwa suke ziga mu a kan mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun yi aure kuma muka sake duba waɗannan hujjoji za mu ga ai annabi alaihi salatu wasalam ya ku dandazan matasa in an ce matasa ya haɗa maza ya haɗa mata kuma yanzu za mu ga ana gama secondary school ne a mafi yawa a shekara goma sha takwas zuwa sha tara in mutum ya shiga jami'a ya shekara hudu ko biyar in baya jin aiki ya shekara bakwai za ga zuwa shekara ashirin da uku da hudu an gama university a jihar nysc shekara ɗaya kaga an tafi wajen ishirin da biyar to aka tsaya kuma nan da sai ka ji talatin ta zo kafin a ankara sai ka ji talatin da to kaga daga nan kuma sai ka ga abubuwa sun fara ja baya ƙarfi ya fara motsewa jiki ya fara motsewa haka namijin haka macen saboda haka akwai hikima in dai mutum ya cika sharaɗin da za mu bayani a gaba sharaɗin yin aure ba haka kawai don ka balaga ko sai ka ce za ka yi aure ba aure yana da ƙa'idodi yana da sharuɗa yana da dokoki yana da rukunai yana da sharuɗa yana da mustahabbai waɗanda in ka kiyaye su shine za ka yi aure ka ji daɗinsa za ka yi aure ka yi shi yadda shari'a ta ce ko ba tare da ka zalunta ko an zalunce ka ba kun ga ashe kenan wannan shine darasi na farko dalilai guda goma daga alkur'ani da hadisi da maganganun magabata da suke zaburar da mu suke kwadaitar da mu akan mahimmancin yin aure wassalamu alaikum